Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a mu na hantsi a yau ranar Laraba uku ga watan Oktoba na shekarar wato uku ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da zuba kudin sefa har biliyan 96 don inganta ilimi a kasar Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman wato daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran. Amurka na ƙoƙarin da kwararar makamai zuwa ga ƙungiyar ta'andacci mai alaƙa da ISIS a Somalia. Tare da taka birki ma ayyukan fasakwabri wanda kuma ke taka rawa wajen samar da makamai daga ƙasar Iran ma ƙungiyar al mai alaƙa da al ma'aikatar tilmalin amurka a jiya talata ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu mutane takwas da kamfani daya da ke da hannu a yunkurin da aka kwashe shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin yamar da somaliya daga cikin waɗanda aka kakaba wa takunkumin hada abdulrahman fahiye wanda ake kyautata zaton shine ke jagorantar ayyukan isis is somaliya na yau da kullum da muhammad ahmad kahiye wanda ke jagorantar sashen leƙen asiri na IS Somalia da Isse Mahmud Yusuf tsohon ɗan fashin teku da ke ci gaba da tafi da harkokin makamai a madadin ISIS. Kasar Rasha ta umarci wanda batar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da suka kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane dubu saba'in matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa da ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da saka rusa rabin wani bene a birnin life mai tashar jirgin ruwa. da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya yi allah wadai da hare-haren ya kuma ce rasha ta harba makamai masu linzami kusan ɗari a ranakun litinin da talata da alamar tsohon firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki. bayan ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya talata wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin riƙau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin riƙau suka yi wannan firaminista mafi daɗewa a kakaragar mulki a isra'ila wanda ake masa shari'an kan zargin cin hanci da rashawa da ya musanta ya kama hanyar samun kujeru 61 zuwa 62 a majalisar kasar ta Knesset mai jimlar kujeru 120 bisa ga kuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa kuri'a da gidan talabijin na Isra'ila ya shirya. Kuri'ar jin ra'ayin masu zaben na iya bambanta da sakamakon ƙarshe na zaben wanda ba a sa ran samu sai nan da mako mai zuwa. sai dai sakamakon ya yi nuni da gagarumar fitowa da masu ra'ayin riƙau suka yi bayan sun yi ta samun rinjaye a baya akai-akai. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, na an cima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a daidai lokacin da matsalar dokokin ƙasar ke zaman taron duba kasafin kuɗin shekara ta 2023. Gwamnatin ƙasar ta ce za ta kashe sama da dala wato dala biliyan na sefa shida domin gina azuzuwan karatun boko na dindindin don kauce samun asarar ɗalibai. Sai dai ƙungiyoyin malaman makarantun na nuna cewa irin wani alkawarin an daɗe ana yi amma babu cikawa. Ga rahoton Haruna Bako. A daidai lokacin da Majalisar Dokoki ta Jamhuriyar Nijar ke zaman taronta na ƙayyadadden lokaci ko session ordinar a Faransance domin duba kasafin kuɗi na ƙasar da gwamnati ya kai mata ta yi. Hukumomin ƙasar ta hanyar ministan ilimin Jamhuriyar Nijar cewa suka yi gwamnatin ƙasar ta saka kuɗaɗe a kasafin bana da na shekara mai zuwa da ya kai biliyon sefa 96 domin gina makarantun ne na dindindin ta la'akari da yawan gobara asara da aka fuskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan a cikin azuzuwan zanaki da suka kai ga hasarar rayukan ɗalibai da ma jikatar da dama daga cikinsu a babban birnin mai da waɗansu jihohin ƙasar. Ministan ilimin Ibrahim na Tatu ya yi wannan sanarwa ne a lokacin komawa azuzuwan karatun boko na wannan shekara inda yake cewa. Construction des infrastructures scolaires en l'occurrence le remplacement des périodes par des salles de classe à matériaux définitifs gina azuzuwa na dindindin na karatun boko za a yin sa gadan-gadan a shekara 2022 da shekara 2023 shi ya sama aka sassauta ayyukan 'yan kwangila akan wannan aikin ministan ya ci gaba da cewa a cikin kasafin na kuɗi na shekara 2022 gwamnati ta ware sefa biliyan 18 yayin da ta ware sama da biliyan 78 a cikin kasafin kuɗi na shekara 2023 23 domin gina azuzuwa na dindindin daɗin daɗawa in ji Minista na tatu masu hannu da shuni su ma za su yi gina waɗansu adudda na azuzuwa domin tallafawa gwamnati tare da haka akwai ƙoƙarin da waɗansu ƙananan hukumomi suka ce za su yi na ganin ba aji ko guda na kara a cikin yankunan su in ji minista ibrahim na tatu des initiatives zéro période prises par certaines autorités sai dai a cewar kungiyoyin malaman makarantar boko na kasar kamar snen magatakardanta a gundumar birnin kwanni malam habibu mummini ya ce ba faɗa ba cikawa an magana kwarai ba yi gobarar nan ba ta take ma aka ce za a zakwa ai mai mai kalasoshin ai yi su kalasoshin ai ba a yi su ba kuma banci da haka nan yau in an ce kalasoshi za a yi mana bai kamata na ba a ce yau sai da mun ka shiga yau za a ce yi gina kalasoshin. ko da mun sa akwai kwantara yan kwantara suna ɗaukar kwantara yau a ne dai ki ga ta 2022 ba ta kare ba muna diban ta da nan zuwa December zuwa san December in an ga safa ke fita ta ana iya samu a gina kalasoshi waɗansu yan kalasoshin da za a gina kamin to kana ganin gwamnati tana iya game ƙasa ga duka birni da ƙauye ko ina dudu gaba ɗaya tun da ta ɗauki wannan alƙawalla kuma ta ce za ta zuba kuɗi da ita da masu kama mata domin eh, a bar waɗannan kalasoshi na kara ina wannan dai mu dai sai mu ce zance ne dai sai mun dai gani a ƙasa don saboda kalasoshin da aka gani mu amfani ƙasar Niger eskima ba sai waɗanda ya zamanto amma tilo definitive yan ma sami kaɗan zamba baka in ka dauka yau dashi duk wanda ya to kauya na babu inda lakwal take dai ga ta tsayayya in ayi ma kalasu guda ci zaka iskiya ana da aji wajen uku ko hudu kalasu guda ci. in ka zaka nan ma birni nan gama ka gani nan gama da muke nan ga birni ka ga lakwalin nan mu shekara duka wanda suka koniya sai ka iske fayot kalasu wajen 20 da wani abu cikin lakwal yanzu haka dai gabanin samun azuzuwan na dindindin a cikin waɗansu makarantun nan boko na ƙasar da ke birane ko ƙauyuka an kafa azuzuwan kara ko na zane gonaki da jan kokarin tallafin wayan 'yan makaranta a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu da ake ce ma kojes haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jagoriyar nijar tawa gaida haruna wan bako hadin zire kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. talata ne gwamnatin kasar Holland ta umarci China da ta gaggauta rufe ofishin 'yan sanda da ke kasar ta Netherlands waɗanda rahotanni ke cewa ana amfani da su wajen musguna wa 'yan adawa. Ofishin 'yan sandan da aka kafa a Amsterdam da Rotterdam na ikirarin bayar da taimako a diflomasiyance amma ba a sanar da su ga gwamnatin Netherlands ba, in ji kafofin yada labarai na Holland a watan da ya gabata. rahotannin sun biyo bayan wani bincike ne da kungiyar kare hakkin dan adam mai zaman kanta ta ƙasar spain ta gudanar a watan satumba inda ta ce china ta kafa cibiyoyin 'yan sanda guda 54 a kasashen ketare a faɗin duniya ciki har da biyu a ƙasar netherlands an kuma ce akwai uku a birtaniya da uku a canada Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Kongo Kwangwa jiya talata ta ce, Dakarunta sun yi wani shiri na janyewa daga sansanonin da ke gabashin Rumangabo inda suka mika wuya a yakin da suke yi da ƙungiyar 'yan tawayen M23. Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na goyon bayan dakarun Kongo a yakin da suke yi da 'yan ƙungiyar M23. waɗanda suka kaddamar da wani sabon farmaki a watan oktoba tare da kwace garin kiwanja a ranar asabar inda ta gabata lamarin da ya sake haifar da tashin hankali bayan ɗan zaman lafiya na tsawon watanni tawagar majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da monusco ta bayyana a shafinta na twitter cewa mun yi shirin ficewa daga ruman gabo bisa wasu dabaru tare da tuntuɓar abokan hulɗarmu da mu yi kyakkyawan shiri tare nan gaba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. duniya Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma wato yanzu dai a nan washington dc agogon mana cewa karfe uku da minti goma sha wato uku na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace ga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yawan masu fafutukar kare 'yancin mata suna yawan ambaton samun madubin duba a matsayin wani jigo kan karfafawa mata gwiwa su yi azama wajen tsayawa da kafafunsu kuma kamar yadda akan ce babu maraya sai rago. To yau shirin namu na ciwon ya mace ya dan sauya tsarin hira da mutane biyu zuwa uku domin kawo muku hira ta musamman da na yi da wata baiwar Allah wacce a halin yanzu take zama a jihar New Jersey da ke Amurka. kuma 'yar kasuwa wacce ta wanki kafa ta dawo gida najeriya domin kaddamar da wani littafin da ta wallafa kunshe da tarihin rayuwarta wanda ta yi wa lakabi the audacity of an african girl za mu iya fassara shi da bajintar 'yar afirka ta sai a gyara zama domin sauraron yadda hirar tamu ta kasance. kin zo kin kaddamar da littafin da kika wallafa zan so tukuna musan wace ce hajiya hurera hurera ce mutane da yawa suna pronouncing da k din but it's hurera alhamdulillah zuwa na launching of the book i'm overwhelmed farin cikin ma yi yawa because ban taɓa tsammani wannan taron zai armace hakan to kina mana bayani sunana huraira musa aka a ƙauyen mu talle in kika je ƙauyen mu kika ce kina neman huraira ba wanda ma zai kalle ki ba a san waye ne ba an haife ni 1967 eh, a mariri a ƙaramin ƙauye a local government ɗin lere na kaduna state da aka haife ni mama na ba ta iya cibiyar ta bata fito ba. A kina nufin mahaifanta bai fito ba? Sai aka ɗauke ta a kan keke daga can aka nufo za a kai ta asibitin da yake missionary hospital ne yake kusa da Leris kadi ne ana kiran shi a Lady of Apostles na Jos. Domin har yanzu asibitin nan na nan. Aka ɗauke ta a keke sannan ko da ke yata ta ce ka an faɗa ma mutane ta ce ni kuma aka sani a kwarya. Haka aka ɗaura a bayan suka tafi da ni da mamana to an isa wajen mr ali nan ne tashan da za a ɗauki bas da zai kai su jos a nan ne allah ya ɗauki ranta a nan kuma aka binne ta su aka tafi da ni wannan asibitin a duba lafiya na da sauransu shi missionary hospital ɗin <laughs> na zauna da few weeks a suka ga cewa lafiya na to a lokacin babana bai yi aure ba mamana ne kawai shi kuma yan uwan shi na mare da ɗan a lokacin yar mamana hajiya zainab ita tana jabu basa wajen jos mm-hmm. to ita kawai da muke yan uwantaka da sai kusa da wannan missionary sai aka dauke ni kai aka maida ni wannan orphanage din su su ma the same thing lady of apostle orphanage in zawan mm-hmm. plateau mm-hmm. state so anan ne aka ajiye ni for nine months every week babana zai zo anti zainab ita ma za ta zo daga baya da lokacin da baba hala aka ce mishi dole da ya zo ya dauke ta sai ya dauke ni daga orphanage din amma bai gaya ma anti zainab ba sai ya kai ni cikin kasuwa inda akwai wata mata hajiya yalwa irin wanda ba su sai da abincin nan ya dauke ni ya kai mata ya ce zai ringa biyan ta ta lura da ni a Zainab ta je orphanage sai aka ce ai babana ya zo ya dauke. Ta baba zo ina ya tafi da ita aka ce su basu sani ba amma babanta ya zo ya dauke ta da kin san dai by law bayan da ma za a release ina tuha. Mm-hmm. Tunda tun baba na da rai so ta tafi ba confused to it happens da dama zuwan su da suke zuwa su gaina a wannan orphanage lokacin kasuwa ne kin san yanda kauye kasuwa ranan kasuwa suke zuwa da sai ta wuce kasuwa sai ta je wajen inda baba ke zama baba na baya wajen sai can tana da irin duba ina tunani ma ya ishe ta sai ta ga kawai ina bayan haji yalwa mai dafa tuwo a gari suka kai ta ce ka samu wannan yarinya ta ce babanta ne ya kawo ta gwan rike ta zai biya ni ta ce ni ina da rai dan biyar kanwata a ajiye ta wajen riko ta ce za ta fisge ni sai ta yalwa din ta ce a a ba sai kin bata kwashe ta dama ba ta bari na in yi bacci kukan tsiya <laughs> so haka anti zainab ta ɗauke ni ta gudu da koma rugansu babana kuwa ya zo ya ji ni dai ban so mai haɗa babana da anti zainab har dukansu suka rasu ba wanda ya taɓa gaya min dalilin amma ba sa shiri ko me nasu dai ko wani lokaci kamar me eh, a yi taɓa fushi da juna so ya zo ya samu anti zainab ya ce a maido mishi da ɗiyar shi fa ba za ta rike mishi iya ba ita kuma anti zainab ta ce ba yadda zan bar wata ta rike diyar kanwata ya gaji da ma eh, anti zainab ya bar ni wajen ta ya ce ta temporary ne ina labarin karatu alhamdulillah na gode Allah I ended up with Aunty Zainab because ina ganin inda ban zauna wajen Aunty Zainab ba wallahi na san babana ba zai sani makarantar boko kuma inda bai sani makarantar boko yau da wouldn't be audacity of an African girl a cikin ruga na girma a daji sosai lokacin kin san ba ma makaranta kusa da mu ko wani abu sai mun kawai kin san in kana cikin abu ba za ka gane da difference ba rayuwa na ta wajen anti zainab da mijinta allah ya ma mutanen nan albarka ko uwata da ta aife ni ubana da ya aife ni ba zai min abin da mutane su soyayya kan ba abin da zan tambaya ba za su bani ba na son miyan kuka bushashin kubewa ba ni so ba ni son tuwon dawa tun ina karama to ba kya cin kuka to me kike ci haka umm hajiya zainab za ta ce ta karbi bashi wajen wani ibo yalo a siyo mun shinkafa a siyo mun wake a siyo mun sufan <laughs> a siyo mun gari a ƙauye muke yanzu ba zan iya compare i can't even survive in ce zan je in zauna a wajen mm-hmm. ruma mai ta fama da ruwa in touch roof din mu yayi ta yoyo i mean it's no mu a lokacin ba wai muna muna ganin kamar is poverty to na sani amma the only problem da na samu a lokacin da nake girma yan uwan mijin anti zainab nan shi yana da 'ya'ya bakwai maza biyar da mata biyu to mm-hmm. ƴaƴansu. da shi ya nuna mun soyayya sosai sai resentment ya shiga mm-hmm. sai su ringa mun gore wai ne mai ya ce na cinye mamana babana baya sona shi yasa aka kai ni irin marayu shi yasa ma ya ki zuwa ya dauke ni ya gane a wancan lokacin yaya kike ji ina ji da rayuwar shi was never born i really did to ya aka yi kika shallake wannan anti zainab dina Kika ita za ta share mun hawaye na ta ce tallafi maraya Allah kakki damu to abin da kike Allah ne ya sa kuma yana son ki ya san kuma me yasa ya faru ba ke kika kashe uwarki ba for a long time, I felt that I was responsible for my mother's death. Wannan kan gaskiya, no success, no fame, no kill. Say iya cire min wannan zaɓen. ya dangantakar ku yake yanzu da su wa'annan yan wannan zuciya na irin zuciyar anti zainab ce ba ruwanta ba ta ma mutane bakin ciki wallahi dukkan su ba na rike su da komi ina tunani nake tuna zaɓi kin dai mutum mutum ne wani lokaci ina tuna sun ji mama ba ruwa na ba abin da sun sai ka ji wani zuciyar ta ce talle Allah bai tozar ta ki ya zaki ki hana mutane da suke neman a taimaka musu mm-hmm. sai ki ga zuciya na ya sanyi na musu abin da duka ɗayan 'ya'yansu yanzu da jikokinsu makaranta na da na buɗe nan suke mora in suna neman abinci ba na baƙin ciki zan ba su mhm. in abin taki ne na noma suke nema zan ba su duk abin da suke nema dai in ina da shi ba na hana ba fast forward sai wata ran kawai ina zaune to lokacin da safe kin san yanda iyayenmu na ƙauye suke a saki wanke wanke ko ki ɗebo ruwa mhm. to ne wanke wanke ake sani da sassafe a kofar ɗakin mu so akwai ta yarinya kullum da da take wuce a sai ta je makaranta kyakkyawa da ita da kayan ta kullum very clean turan dai na samu gat sai na tambaye ta na ce mata idan ke zuwa ko da lokaci na kake ganin kina ta wucewa sai ta je makaranta ta ke zuwa na ce oh sai muka strike kawance sai in ta dawo ba ta sauri sai ta zauna ta nuno mamun abin da aka koya musu a makaranta so i admired yanda take na sai na ce mata ni kuma zan tambaye kuwa uba muke kiranta mm-hmm. zan tambaye uba in ce mata zan tafi nema makaranta sai ta ce to in ke kila za ta baki in ka yadda ni zan gaya miki inda za ku je ku yi magana to makarantar a waje ne makarantar ike a karkashin bishiya katotun bishiya a kan dutse to shi ma missionary school ne Ekwa Jebu Basa Primary School. So it was founded by su miskin san jasa akwai missionaries da yawa. To pastor ne ke koyar da wannan makaranta. To kin ga kuma wani abun drama kenan da za ta samu. tana musulma zani makaranta da ba a yadda ma fulani su je makaranta nan zan ce musu zani fasto ne zai ringa koya mun ba so that was the major a little bit hesitation from auntie zainab da mijinta suka ce a ah, na ce ni fa sam na ta birgima ne ta birgima ina iko na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a saya ta samu mijin ta ce to da Allah ka bar ta tafi and at that time it wasn't free education ana biya. ni sauraro gashi hajja hurera ta horo bayani amma kuma lokaci yayi halinsa. Amma idan aka kasance da wani sabon shirin mako mai zuwa, makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu za a saurari ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakuwar tamu hajja hurera Musa da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. To mazalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama da sharhin jaridun Kamaru. za fara a shan jirgin na wannan makon ne da jaridar ekonomi an da ta rubuto mana cewar farashin kayayyakin masarufi a kasar jamhuriyar kamaru yana tashin gauran zabi amma a manyan biranen kasar guda biyu ya wunde da duwala kayayyakin da farashin nasu yake karuwa waɗanda ake kawo su ne daga kasashen waje musamman ta bangaren turawa hakan ya biyo bayan yadda kasar rasha ta yi wa kasar ukraine mamaya ne jaridar kamarun tribune kuma cewa ta yi yanzu dai kasashe guda biyu kasar sin da kasar jamhuriyar kamaru sun yi wani haɗin gwiwa na gina wata katafariyar majalisar dokoki irin na zamani a kasar ta jamhuriyar kamaru wadda sabuwar majalisar dai za ta kwashi gidajen 'yan majalisar da ofishoshinsu wanda kuma ɗan majalisa zai dinga gudanar da ayyukansa ba tare da samun waɗansu matsaloli ba hakan har da shugaban majalisar dokokin na ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma zai samu gidansa da kuma a ofishinsa da makekin ɗakin taro wadda 'yan majalisar za su gudanar da tarikan su ba tare da waɗansu matsaloli ba sai kuma jaridan loji inda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta kafa wata kwamitin binciken kwakwaf kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe na fara gudanar da harkokin wasan ƙwallon ƙafa na kulab ɗin ƙasar na wannan shekarar har miliyan ɗaya na saifan kuɗin jamhuriyar kamaru domin ganin yadda za a yi gwagwarmaya a wannan shekarar sannan kuma hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamar rufin kafu ita ce wanda za ta raba wa shugabannin kula-kula din waɗannan maƙudan kuɗaɗen jaridar local mai kuma ta gulmata mana cewar profesa nicola akbahu masanin harkokin tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ne mai zama a kasar jamhuriyar kamaru an da ya ce idan ya har kasashe renon faransa suna bukatan bunkasa tattalin arzikin su ya ci gaba dole ne sai sun bar amfani da sefar da suke amfani da shi na kudin mulkin mallaka wadda kasar faransa ta tirsasa musu aiki da wannan kudin jaridan generation kuma ta ce ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asomo ya yi jawabi kan yadda dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suke samun nasara kan yakan maharan boko haram da suke yi a jihar arewa mai nisa da kuma kan yakokin tarayyar najeriya da chadi sannan kuma ya ce suna sake samun nasara akan yadda suke mulkushe masu dauke da makamai a jihohin yan aware guda biyu na kasar ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke ta da kayar baya ya ce jami'an tsaron sun cancanci yabo kuma yana ƙara musu kwarin gwiwa wajen aikin da suke yi na babu sani babu sabo za mu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar the guardian post da ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ba wa ɓangaren manoman kasar ta kamaru makudan kudade har sai fa miliyan hamsin da biyu domin su haɓaka haɓaka harkokin noma musamman ta bangaren kayayyakin cimaka domin ganin an daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun abincin rayuwar yau da kullum a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida malam awal da wannan kuma ka zo mu na ƙarshe labarai a takaici jama'a na ƙoƙarin da kwararar makamai zuwa ga ƙungiyar ta'andacci mai alaƙa da isis a somaliya tare da taka birki ma ayyukan fasa kwabri wanda kuma ke taka rawa wajen samar da makamai daga ƙasar iran ma kungiyar al-shabab mai alaƙa da al-qaida ma'aikatar tilmalin amurka a jiya talata ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu mutane takwas da kamfani ɗaya da ke da hannu a yunkurin da aka kwashe shekaru ana yi a safarar miliyoyin daloli na makamai tsakanin yamar da somaliya daga cikin waɗanda aka kakaba wa takunkumin hada abdulrahman fahiye wanda ake kyautata zaton shine ke jagorantar ayyukan isis is somalia na yau da kullun da muhammad ahmad kahiye wanda ke jagorantar sashen leken asiri na IS Somalia da Ise Mahmud Yusuf. Kasar Rasha ta umarci dubun dubatar fararen hular Ukraine da ke zaune kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su kaura. Umarnin da Ukraine ta ce tamkar tilasta mutane ne su bar mahallansu. Hukumomin da Rasha ta kakkafa sun bayar da rahoton canzawa mutane dubu saba'in matsugunai saboda fargabar wani babban hari daga sojojin Ukraine. rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman ababen more rayuwa inda ta harba makamai masu linzami guda hudu cikin dare da suka rusa rabin wani bene a birnin microlife mai tashar jirgin ruwa daga ƙarshe da alamar tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar sake komawa kan karagar mulki bayan ƙuri'ar jin ra'ayi waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wadda ta biyo bayan zaben jiya talata wanda ya nuna cewa jam'iyyarsu ta 'yan ra'ayin rikau ta kama hanyar samun ɗan rinjaye saboda fitowa sosai da tsananin ra'ayin rikau suka yi. To ma da gaishe sheki masu raro an maka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da muka kawo muku wannan shiri tare sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau karo nisar fil hashin gumel da ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum